Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yau bakwai ga watan satumba shekarar 2019 sunana mahmud lalu mahaukaciyar guguwar da aka wa lakabi da dorian ta sauka a jihar north carolina bayan da karfin ta ya ragu zuwa mataki na ɗaya ta koma zallar ruwan sama da ya haifar da ambaliyar ruwa a yankunan da ke gabar tekun jihohin north da south carolina da ke nan amurka bayan da ta sauka a jiya juma'a guguwar ta nausa zuwa cikin tekun atlantika har ta kai gabashin gabar tekun amurka a cewar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa a kasar gabanin haka guguwar ta daidaita yankin tsibirin bahamas inda mutane da dama suka rasa rayukansu kana aka yi asarar dukiyoyi da dama david mckay mazaunin tsibirin na bahamas ne da ya tsira daga guguwar Ya ce ina matukar kaunan wannan tsibiri matsala ita ce gidan da zaka gina da noman da zaka yi da duk wasu shirye-shirye da zaka yi duk na wucin gadi ne saboda yadda muke yawan samun irin wannan guguwar. Guguwar ta Dorian ta yi awon gaba da daukacin unguwannin da ke tsibirin tare da share asibitoci da filin tashin jirage. ya zuwa jiya alhamis adadin mutanen da suka mutu ya kai talatin amma hukumomin yankin sun ce akwai yiwuwar adadin ya haura haka yayin da ake ci gaba da zakulo garwakin mutane a baraguzan gine-gine da suka rushe a zimbabwe yayin da ake ci gaba da makoki ana ci gaba da bayyana ra'ayi masu karo da juna bayan rasuwar tsohon shugaban kasar robert mugabe wanda ya cika a wani asibiti da ke singapore a jiya juma'a yana mai shekaru 95 yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin mutumin da ya samar wa ƙasar ta zimbabwe yanci wasu kuwa cewa suke ya sha tafka magudin zaɓe da lalata tattalin arzikin ƙasar kana ya yi ta musguna wa jama'a ƙasar rosemary moyo 'yan ƙasar ta zimbabwe ce i think president mugabe was a leader Ta ce, "Ina ga Mugabe shugaba ne na gari tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe ya ɗora ta akan tafarki mai kyau, muna fatan Allah ya ji ƙanshi." Sai dai a ganin Tsiyamo Moweng wanda shi ma ɗan ƙasar ta Zimbabwe ne, Mugabe ba shugaba ne na gari ta kowace fuska ka kalle shi. Ni ban san ma me zan ce dangane da mutuwar tasa ba. amma duk da haka idan ka duba shi ma dan adam ne dole ne mutum ya girmama shi marigayi mugabe ya kwashe shekaru 37 yana mulkar kasar ta zimbabwe bayan da ya karbi mulki a hannun turawa marasa ran rinjaye da ke kasa a shekarar 1980 a yau asabar hukumomi a hong kong sun takaita zirga-zirgar jirgin kasar da ke zuwa filin tashin jiragen yankin a matsayin wani mataki na hana gudanar da zanga-zanga a wannan karshen mako. hukumomin kasan yankin sun ce jirgin kasan yankin da ke zuwa filin tashin jiragen zai yi aiki kamar yadda ya saba amma idan ya tashi ba zai tsaya a kowace tasha ba har sai ya dangana da filin tashin jiragen wato zai tsallake tashoshin da ke tsakanin inda ya taso da inda zai tsaya a farkon makon nan masu zanga-zanga suka yi kiran da a fito domin gudanar da wata sabon zanga-zanga a filin tashin jirgin sai dai babu tabbacin ko gangamin zai wakana a watan agusta an tilasta wa hukumomin yankin rufe filin tashin jiragen bayan da masu zanga-zanga suka mamaye shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc burin da india ta sa a gaba na ganin ta tura jirgin da baya dauke da matuki zuwa duniyar wata domin gudanar da bincike ya samu cikas bayan da hukumar kula da bincike a sararin samaniya kasar ya gaza tuntuɓar jirgin nata mintuna kaɗan gabanin ya sauka a duniyar watan wannan dai babban kuma baya ne ga kasar ta india wacce ta so ta bi sahun kasashe uku kacal da suka yi nasarar tura jiragen su zuwa duniyar watan wato amurka da tsohon tarayyar soviet da kuma china miliyoyin jama'a kasar ne suka raba dare a gaban akwatunan talabijin ɗinsu domin kallon yadda jirgin zai sauka a yau asabar kamar yadda aka tsara wannan yunkuri shine na biyu kuma mafi sarkakiya da kasar ta fuskanta a shirinta na tura jirgin zuwa duniyar watan wanda aka wa lakabi da chandrayan 2 hukumomin afghanistan sun ce mayakan taliban sun kai wani hari a daren jiya a garin farah da ke yammacin kasar wanda shine hedkwatar lardal farah babu dai takamaiman adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hari a bangaren dakarun kasar da mayakan na taliban kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. madalla kamar yadda kake ji kai baka nan makon da ya shige wannan waka ce ta wani mawaki daga jamhuriyar Nijar ana cewa mamman sani mati adamulmula. Ho kaji wani suna. Eh, baban bakon da ya shige adamulmula na kamar shi yasa sa da shi aka zauna aka yanke <laughs> shawarar wannan sunan adamulmula. Eh. To yau za mu gabatar da kashi biyu na hirar da suka yi da wakilin musulmin mun barma. To kafin nan barka da dawowa to barka ka dai ya alaj. to lallai ka <laughs> sai dai ban ga alama <laughs> ga dai sutura an zuba amma dai lallai kuwa an kan zuba sutura da dogon wuya na <laughs> zan baki labari kai ban ruwa ba duka to lallai zan baki labari ai <laughs> to kafin mu kai wannan jin labarin da aka bari mu fara kamar yadda muka saba da waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwan mu bari mu fara da wannan gaisuwa ta aziyar sashen hausa zuwa ga iyalan mama safiya istifanis thomas wadda ta rasu a jihar adamawan najeriya wadda za a jana'izar ta ranar asabar mai zuwa a banshika karamar hukumar hong ta jihar adamawa kuma ta rasu ta bar 'ya'ya da suka hada da adangeri yakubu thomas da dr power istifanus thomas wanda shi ne ya aiko mana shi dr stephanus thomas dinnan wani kwararren likita ne a nan fitar ta jami'an nan ta pennsylvania soja ne kuma likita ne to allah ya jikanta ya kuma kyautata namu karshen sai kuma eh, haka sai kuma wannan gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi reverend gero magaji wanda shi kuma ya rasu makon da ya shige aka kuma yi jana'izar sa ranar asabar da ta gabata a ekwawan ta da jihar bauchi allah ya sa duka sun huta Allah kuma ya kyautata namu karshen. To bari mu ci gaba da waɗannan gaishe-gaishe. Gaiso fata alheri zuwa ga kilu zamani almajirawa malumfashi da kushi wakili polmi da talatu alkasin ruben da kefas kure da ke afirka ta kudu da fatan suna nan lafiya da kuma adamu matthias gombi jihar adamawa sai professor bube na maiwa da yake jami'ar diop a dakar kasar senegal kenan sai kuma ishaya da laraba kure da ladi big john dukan su a jihar plateau sai hadiza levi barka hassan wadda take cika take bikin cika shekaru muna miki barka da abin da bari mai amfani da harshen tura happy birthday eh, sai kuma ibrahim rimaye da habiba ibrahim da dauda salisu da kuma bilkisu salisu da fatan an tashi lafiya to alheri bari mu karanto wannan kuma wasiƙa ta gaba Wadda ta fito daga daga bulama isa gangare jos da gali Sarajo Paki. suka ce yau filin abar ya huce muna so ku mika saƙon mu ga waɗannan mutane kamar haka wadda suka ce na farko ita ce fa'iza muhammad da binta aliyu zirmai sai kuma sahabi mai leda yakubu mai bauchi rishi haka kuma da harisu mai nama sai kuma gali sarajo Paki. akwai kuma wasiƙa da ta fito da gurin salihu isa fana ya ce filin abar ya huce muna muku barka da warhaka sannan kuma muna so ku miƙa muna saƙon gaisuwa ga waɗannan bayan allah malam bala adili fana da kuma safiyanu garba pro fana sai salan galadima mai shago fana haka kuma akwai hassan master of ingredient ya'a ah, babban magana eh, sai ce akwai hassan master mai ingredient fana daga mai sauraron ku salu isa fana karamar hukumar kamba ta jihar kebbi a najeriya to madalla to sai wannan kuma gaiso fata alheri da ke hannuna zuwa ga newton james da dikan samuel buba da steve oga sai moses ugala da mary ezekiel godi da simon ejembe da haruna danjuma gata da manji biwaran da james azia da solomon joseph da yop yohana da justina ibrahim da gimbiya bako sai kuma ambassador jimba da iyalansa da ayuba gani ziti da lami bukari ibrahim da sama'ila lawal sai sama'ila gumil gaisuwa fata alheri ta bari ya huce zuwa ga dan ladi naka da kinga kasuwa da sa'idu garba nana da na'ali ahmed dumbulin da Naomi Yohana Musa da Asabe Mati da Roda Suleiman Auta da Habiba Musa da Baratu sai Alheri Aliyu Auta takwarata kenan da Talatu Levi Barka Hassan sai Rebecca Jerigani da Yusuf Sama'ila da Rose Luka Fito da Alisa Dalla da Inusa Alkasin Dan Asabe da Kande Adamu. gaisuwar fata alheri zuwa ga murja musa kwakware da dr salihi suleiman auta da rakiya nuhu bawa da kuma esther ahmadu mani da fatar an tashi lafiya To a wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Muhammad Musa Dambam a jihar Bauchi ya ce salam sashen Hausa na muryar Amurka ina so ku mika sakon gaisuwa ta ga waɗannan mutane kamar haka ya ce mahaifina malam musa mai gyaran keke dambam sai husaini abba dambam suleiman ɗan farauta gurbana yusuf bori mai markaɗe dambam umar musa dambam yakubu abdullahi dambam sai kuma alhaji sani wali dambam kana kuma da malam isa ahmad lude dambam haka kuma akwai prince ya'u adamu bulkacuwa sai umar faruk bulkacuwa haka kuma da yusha'u mai biredi bulkacuwa sai wanda ya sanyo a na karshe shine umaru danguwa to da dukan su an tashi lafiya muna masu fata alheri kwarai da gaske ya jalal ikrami ka ba masa araba kidan soyayya dauri haba mai gida makanka nasiha haka to su a daina tabi'an ɗan so mai sanka hankali

ka hankalin ka ya ta kamar yadda muka alkawarta Alhaji Sabon Alhaji Fil. To lallai dai kan wannan <laughs> To kafin mu kai ga waɗannan buhuhunan labarai da ka tawo mana daga eh, ƙasa mai tsarki bari mu je garzaya jamhuriyar Nijar inda wakilin mu Sulaiman Mani Barma ya mana hira da adamulmula. Eh adamulmula. <laughs> Adamulmula <laughs> ga kashi biyu na wannan hira ta su Fulan gabas da wulan yamma. wulan gusum da kuna arewa kusan ya shirin tarban babban bako. bakon ku ba zan shaɗi ba bakon ku ba zan kiho ba amma bakon gada kwai zaɓe ni wurin kwana da ruwan da nake sha in aje muku dan kwano na shi kwana wannan bako ke faɗin manowa ta hiyatai ɗan madara duka ba ta cika shi dungule ba za ya cika shi ba cikinku ba za shi cika shi ba kasan bara ba ta cika shi ko shanu duka ba su cika shi sai kun gama da yar ni. yawa ina gani yar hulani da har yanzu kana bayan ta kana kana kana ta faduwa bayan ta kana son ta fa ah, to ka dai gani a ayo ai kuma yanzu ai babbar bara na gida sai yar hilata sai da hilani sai dai in ta iya hakuri da hilata. <laughs> to na shi ah, ah, wai ya aka yi daga rap ka dawo kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe irin na gargajiya eto ka san da ke kamar yadda na hidi da farin ina ga zan zancen cewa mu ko lokacin da muke rap din ma lalle rap kiɗe-kiɗe ne na matasa ma za a cewa na zamani kuma na matasa ma to mu ko a wannan lokacin da tunda dai muka ɗan yi yan waƙoƙin mu na farin da ma rabin albam ɗinmu na farin cikin dan saboda waka sha uku ce cikin shi amma eh, sha uku e amma ina ganin da muka yi biyar da muka kare biyar kama a studio kuwa sai ba mu ida duka al'ummin ba sai da muka sake kiran makaɗan galgajiya su zo su dan sanya mu eh, kayan kiɗi na galgajiya. to abin nihi nan wurin shine mu tun tun tashin hwarin gaskiya ba mu yadda ba mu yadda al'adu ba da gargajiya mun yi lissafin cewa lalle kai cikin wanga waga duniyar da muke ta yanzu lalle abin da ke bambanta ka da wani kai gaskiya al'adan nan wacce taka eh ita ce kowa irin taka ita kadai ce wani baya da irin taka kuma kai ma ba irin ta wani da kuma so tun ga tun tashin hwarin lalle mu muna muna dan sanya kayan kiɗin gargajiya cikin kiɗe-kiɗen mu to don ka mai daga baya sai na yi lissafin cewa ka lalle in yi zamuna eh, kayan kiɗan nan na na gargajiya da muke kiran kullum mu kira makaɗa na gargajiya su zo su sanya mu eh, su sanya mu to ni kan kaina ya kamata in koya in sanya su to don sai na nemi in koyi wannan kuma wannan wajen koyan yau da gobe yau da gobe sai ma soyayya wa'annan kayan kiɗin suka shige ni suka shiga ni gaba daya yakin wannan ma ya ci ni gaba daya mm. to nan wurin abin abin nihi ne. shine mu wajen kiɗin mu dai kai wajen kiɗi na daga na rap din har yanzu ba iya cewa ya sauya ne gaba ɗaya lalle <clears throat> wancan na zamani ne wanga na gargajiya ne mai amma na gargajiya ne wanda ke buɗe in abu na zamani zo muna sanyawa to amma abin da ke akwai eh, babban inda suka ga inda magamasu ita ce irin sakon da nike isar da jama'a eh. irin wannan sakon dai ba a cewa ya sauya shi dai ina tsammanin tun tun tashin farin inda man duka waƙoƙi ne ke gare mu na ina eh, jan hankali na faɗakar da jama'a lalle kuma da na shaɗantar da su ko yanzu irin su ne nike yi hmm. amma dai kawai dai kamar dai yanayin irin kiɗin ne sauya ya sauya kuma ban shi ma ina tsammanin ba cewa sami ya sauya ne kama ya girma dai ne wai ba idan shi harkar wakan nan da kiɗi da dai duka wasu abubuwa da suka shahi al'adu babu wasu babu wani aiki da kake yi haka na daban eh to lalle ka ne duka ayyukan da nake yi ayyuka ne wanda suka shahi kiɗi da waka dan lalle ina kiɗe-kiɗe na hakan ga ina yin ko da ma yanzu lalle ka shi wannan sai da wannan duka ba saiwa muna yin wasanninmu to bayan wannan abin da nake yi kuma shine da ke yadda allah ya sa na tsaya cikin kide-kiden da nake neman ci gaba da neman sanin duka abin da ya kumshi wannan sana'a allah ya sa hannu kai matsayin da yau nake koyarsuwa mm. yanzu kaga kama ga barama Eh, na yi lalle na shi daɗin wani darajar da da university nan wurin abdu mumin ta bani eh, na in je in zanki zan ki koya su a can wurin don bara sai kana karantarwa a can jami'a kenan eh lalle ina karantarwa amma kiɗi da waka <laughs> eh. kuma ana akwai ɗalibai sosai waɗanda ke mai da hankali ke ɗaukar darasi a wannan fanni eh to da ki kasan can wurin eh, abin akwai eh, filar ce ki akwai hmm, wanda ke sashi ne ke akwai na wanda ya shahi abin da ya shahi al'adu kuma da communication na'am sadarwa eh da sadarwa to don cikin wannan sashen lalle kai gabara na yi wannan shekarar tare da su bana ba za mu yi ba saboda wuri ne wanda in inda kuka tsaye da magana za ka wannan aikin to dole sai <laughs> kana nan wurin baka ta babu sauran bulaguro wani shi kuma baka da lokaci sosai eh, to eh gaba ni isa mun dai gaskiya shekara gaba daya billahi in yi zama na wannan kadai mm. eh to amma yanzu ko da ke bana yabo wajen su bana din yanzu bana akwai kuma wata lakwalshen daban wadda shi ma zani waga shekarar su zani amma da ke su sun yarda da cewa kai lokacin da wani bulaguro same ni ba lahi ina ita ya bulaguro na mm. baka amana an aura maka ba a ko shekara ba ka zan sauya mata wa ɗaya bi ka juɗa ta baya ka kama neman kananan gabi gida tare da yara ban si ba sha ya isko gabninsa yi shi ya gaba dubu ban tako shi yadda ka ce babu rabuwa yan taba zafi wani kodin dare dauki budurwa wawa shine otel ko gidan abokai natijan banza fasikanci da ransa Wow. yaran nan amma dai ja ka gidansa ko wata baiwa mulmula to lallai kan wanda aikan ya di mulmulu ta kuwa <laughs> a dumulmula ke nan su hmm. da mun bar ma da a dumulmula mun gode kwarai da gaske sai kuma mun sake waiwaya kuto alhaji barka da shigowa to barka da yi grace an dawo lafiya to lafiya alhamdulillah tun da ka shigo daga <laughs> kawo kwada ta kana bushe na ce kana da magana kenan shi sa muka ce babu huta ai lalle <laughs> kai ba ka da batu to lalle ka <laughs> ya aka yi ne to ai na ga miki grace ai na tattaro labarai eh. ina ganin buhu buhu na zo da su wani kwance kwance mana buɗe to kenan to bari in fara miki da labari na farko eh. kin san a ɗan wannan aikin hajjin na bana an samu wani bidiyo da ke ta yawo na ainihin wani mutumi wanda ya je wajen jifan eh. Ya yi bayan ya gama jifan shaidan nashi sai ya ma shaidan da kuwa <laughs> sannan kuma sai aka samu wani wanda shi ma da ya je wajen jifan shaidan shi eh. ai baki ga yadda ya daddage ba eh. ya tattakure ya tattakure ya jefi shaidan <laughs> ya ce ga ba ga <laughs> eh lalle sai na ga bayan wannan shaidan yau to to wannan labarin da zan baki eh, Grace water shi eh. wannan labarin ya faru ne eh. ba wai labari ne ba kage bane ah, ba ta fulani ba ta fulani bane ai kuma zan baki labarin karni na 21 za ki san da cewar fulani sun waye to shi ke eh. to abin da ya faru wayayyan to shi kenan <laughs> to wata abin da ya faru eh. da aka je wajen jifan shedan ne eh. to shi dai wannan suna tafiya su biyu ne da suka zo wajen jifan shaiɗan sai aka ce to sai yake ce ma abokin tafiya shi ce to ka san abin da zai faru abin da zaka yi shine ka ɗauko manya-manyan duwatsun tunda an da ya ce shaidan in nan guda uku ne mm. akwai karami akwai na tsakiya akwai shaiɗan babba to sai yake ce mishi to ka ɗauko manya-manyan duwatsun ka aje su a gefe ɗaya sai mun je wajen babban shaidan <laughs> shi za mu yi ma amfani da babban duwatsu <laughs> <laughs> da manyan duwatsu shi karamin shaiɗan ya ce to mu sa mishi ƙananan duwatsu to da aka zo wajen jifan shaidan an zo na farko eh. sai ya ɗauko ƙananan duwatsun eh. sai ya umfani da su wajen jifan shaidan guda bakwai eh. to da aka gama sai aka tafi wajen jifan shaidan na biyu wanda shi ne na tsakiya shi ma da ya je sai aka ɗauko matsakaicin duwatsu e su aka jefe shi da su sai da aka zo wajen ƙarshe sai yake cewa to ai lallai shi wannan karan sai ya ga wannan shedan in ya ga yadda aka yi sai ya ga jini yana fita to amma abin da zai baki dariya baki sani ba da aka zo wajen jifan shedan in shi abokin tafiya sai ce to amma shi ya ga dai kawai ana jefa dutse a jikin gini amma sai ya leka ya ga shedan in nan da ke cikin ramu eh ya kwala mishi nashi <laughs> to amma ai duk wannan ba shine ba a grace abinda da mm. zai baki dariya shine eh. shi wannan sunan shi gwani eh. shi kuma ɗayan namanta sunan shi amma dai na je na ce mishi gwani ta aje ya ce to gwani ta aje dutsen nan babba eh. idan ta je da shi za ta yi amfani wajen jifan babban shi ɗan. <laughs> to to shi gwanin ya je ya jefa ne da bai gan shi ba ko ya aka yi. To ai ya dai ce zai leƙa to ya leƙa bai gano ba to shine ba mu sani ba ya aka ƙare. zai ce sai ya sake jifan ne ko kuwa eh. kaga wanda wata labari makamanci ga da garba sabiola ya aiko mana eh. ya ce wai wani labari ne na wani mai gari ya tafi saudiya eh. to da ya dawo a cikin mutanen garin sai wani ya zo ya ce ranka ya daɗe mai gari da ka tafi sai muka ji daɗi eh. <laughs> gari ya lafiya kila mazifafe ne eh, to sai mai garin ya ce to da ya gashi ya kalle shi kawai sai ya ce to da na dawo fa Yawwa. sai talaka ya gane kuskuren shi eh. sai ya ce muka ƙara jin daɗi <laughs> muka ƙara jin daɗi ashe kai ma ka je ka gano su masu jifan dan iri-iri na masu ban dariya kwarai da gaske to labarin da zan baki na gaba guda biyu ne eh. to amma barin fara miki da guda ɗayan eh. wannan babarbare ne eh. ana ce mishi madu to da aka zo wajen a nan masallacin makka mm. kin san masallaci ne wani irin tamfatsetsen masallaci eh, eh. kuma ana kokarin ƙara faɗaɗa shi ana ƙara ƙawata eh, shi to akwai wani hotel a nan cikin masallacin yake a cikin eh wanda ake ce mishi zamzam tawa akwai ƙaton hoton agogo yawwa to da aka zo sai ake ba da labari cewar wannan hotel ɗin da kuka gani bai daɗe ba da aka yi shi mm. to amma yanzu hukumomin a wannan masallaci sun ce za a ruguje shi gaba ɗaya eh, za a ruguje shi gaba ɗaya za a matsa da shi can baya to shi madu sai da ake ba da labari sai eh. madu yake ce ma abokin tafiya shi eh. ya ce to wai ya ce ka amma wai ita zulum ba za ta iya zuwa ta ɗauke wannan ginin ta kai shi a can ba? sai yake tambayan abokin tafiya shi eh. yake cewa to wai zulum da gwani ba za eh. ta iya zuwa ta ɗauke wannan ginin <laughs> ta kai shi a can ba eh, rusa shi tukunda a yi wani eh tunda su in aka yana cewa to sai na ce wai waye zulum in nan sai aka ce wai ai zulum shine sabon gwamnan jihar ah, Borno sai na ce au to <laughs> wai ya dauke shi kai shi Borno <laughs> eh kai shi Borno ga gini za a rusa ko ba barna ba ku da babban masallaci kwarai tun da ya ga irin tsetsen gini ne an ce za a ruguza shi eh. sai ce to wai me yasa zulum eh. watan gwamnan jihar eh, borno eh ba zai zo ya dauke wannan ginin ya kai musu a can jihar borno tasu ba da wannan labarin zulum din to da fatan shi gwamnan jihar borno yana ya karbi wannan kalubala na ga juli tana daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki na idan kuna son ku ji karin bayanan nan da wannan sabon alhajin ya dawo da su sai ku tare ba a sati mai zuwa to yanzu da madadin Yusuf Aliyu Harande. Alhaji Alhaji. To lallai ka. Alhaji ke muku fata Alhaji da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Amin. Kuna tare da VOA Africa